قال المؤلف رحمه الله كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه قال الإمام مالك آه يو درس من أربعين دهولي a cikin karatunmu na muwaƙa ta imam malik yau 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda ya dace da 29 ga watan biyu ta shekara ta 2008 ta miladiya imam malik ya ce al'amalu fi ghusli yawmin juma'a wannan babu ya yi bayanin wato aiki da ya zo tabbatacce wato aikin aiki da ya zo suna tabbatatta ta yadda a kan wanka ranar juma'a juma'a ita ce ranar da take mai alfarma a cikin wannan al'umma ranar idi ce kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa suna ita ce ranar da tafi kowace rana a hayar yawon tsalat alaihi shams mafi fice ranar da wato wunin da rana ta hudo a kansa ita ce ranar juma'a a ciki aka halici annabi adam sannan a ciki aka shigar da shi aljanna a cikin wannan rana kuma aka sako da shi kasa an shar'anta mana ayyuka na ibada na musamman a cikin wannan rana to waɗannan hadisai da za mu karanta a cikin wannan littafi na imam malik mai albarka da karatunmu na yau da kuma 'yan makonni da za su zo duk suna da alaƙa ne da wato hukunce-hukunce da suka shafi ranar juma'a saboda muhimmancinta malamai sun kasance suna keɓance mata babi guda wajen bayanin hukunce-hukuncenta ba sa sanya ah, a sallar juma'a din tare da sauran salloli a yi magana ta yayin da ake maganar kunce-kuncen sallah sai a keɓance ta daban saboda ita sallah ce ta daban kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kuma ita kanta ranar ta kunci kunce hukunce na daban to don haka malamai magabata Allah ya ji kansu suka tafi akan wannan al'ada ta keɓance wato a wato yanki na musamman na littafansu wajen bayanin hukunce-hukuncen ranar juma'a da sallar juma'a imam malik ya fara da wanka a ranar juma'a al'amalu fi ghusl yawmin juma'a yace haddathani yahya an malikin an sumayyin maula abi bakr abdurrahman imam malik ya rawaito wannan hadithin daga sumai sumai maulan abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith shi abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham al-makhzumi ɗaya daga cikin fuqaha sab'a shine uban gidan sumai sumai malamin sani malamin imam malik ne ɗaya daga cikin iman-malamin imam malik mutanen madina an abi salih as-samman daga abu salih as-samman mai sayar da mai an abi hurairata daga abu huraira Allah ya dade shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من اغتسل يوم الجمعة وان دي وانكا يوم الجمعة أران الجمعة غسل الجنابة وانكا جنبة ثم راح في الساعة الأولى سنة يفتى يتفي أساء الفرق فكأنما قرب بدنا كمر ياي ya yi yankan raƙumi ne ya bayar da shi sadaka kuma ya yanka raƙumi ne ya bayar da shi sadaka shine ne ma'anar al-qurban wato yankan da aka yi ana neman kusancin Allah wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ya tafi a sa'a ta biyu fa ka'annama qarraba baqara kamar yayi sadaka ya yanka saniya yayi sadaka da ita wa man raha fi sa'ati thalitha wanda ya tafi a sa'a ta uku baka annama qarraba kabshan aqran kamar yayi kamar ya yayi sadaka ya yanka rago mai kaho mai cikakken kaho ya yanka shi yayi sadaka da shi wa man rahatu sa'ati rabi'a wanda ya tafi a sa'a ta hudu baka annama qarraba dajaja kamar ya yanka kamar ya yanka kaza ne yayi sadaka da ita ah. wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya tafi a sa'a ta biyar fa ka'annama bai ba kamar ya kaddamar da kwai guda ɗaya ya sadaka shi idan farajar imam idan limamin sallar juma'a idan limamin juma'a ya fito wato ma'ana ya fito ya hau minbari hadarat malaikatu yastami'una adh-dhikr sai mala'iku su halartu suna sauraron biki shine huduma wannan hadisin hadisi ne muttafaqun alaihi wanda abu huraira ta ya ruwaito shi da wannan imam malik ya ruwaito da wannan isnadin zuwa ga abu huraira hafizu sahaba abdurrahman ibn safar bin dausi Allah ya yarda da shi mu ɗauki hukunce hukuncen ɗaya bayan ɗaya Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani zuta, yau mal Juma'a wanda ya yi wanka ranar juma'a Ya yi wanka ranar juma'a nan me ake nufi da wankan ranar juma'a waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi mutum ya yi wanka don ranar juma'a din wato mutum ya yi wanka don ranar juma'a to amma wannan ma'anar ba ita ake nufi ba a wannan haɗe domin shi wanka da ake na ranar juma'a a bisa mafi rijayen magana na malamai ana yin sa ne don sallar juma'a ba don ranar ba don haka wanda ya wanka ranar juma'a amma bayan an yi sallar juma'a ya wanka ya shiga cikin wanda ya samu wannan ladan shi ake nufi a nan ba shi ake nufi tun da ake kun mara sannan ya tafi zuwa da sallar juma'a don haka malamai suka yi ijimai cewa duk wanda ya wankan duk wanda ya wankan juma'a ya wankan juma'a bayan an dawo daga masallaci to ba shi da lada ko na sisin kobo domin wankan ba na ranar bane na sallar ne wankan na sallar ne ba na ranar ba to wanda ya wanka kafin fitowa alfijirka, ka kaga shi bai ma yi wankan ranar juma'a ba tunda kuma zala sallallahu alaihi wasallam cewa yawmal juma'a yawma zarfu zarfu zama maf'ulun fi wanda ya wanka wankan ya aukar da shi a ranar juma'a kafin fitowa alfijir ba a sallar juma'a ba ta shiga ba don haka wanda ya wanka da asuba kafin fitowa alfijir ya ce to shi kenan tunda ni aiki na mai tsauni ina fita aiki tun da asusuba saboda haka bar mai wanka na ranar juma'a tun kafin fita aiki ya fita da asusuba fara daga can ya wuce masallaci ya sallar juma'a ya samu ranar juma'a ya samu ranar wankan juma'a bai samu ba tunda an ce mal juma'a wannan ma shine kaulin jamahirin malamai illa riwaya da aka rubuta da ɗaya daga wanda daga cikin malamai imam al-auza'i wanda yake kuma kauli ne wanda yake dukkan malamai ba su yarda da shi saboda ya karɓa ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to idan wankan nan na ranar ne shi sharaɗi ne wankan <clears throat> a za mu zo wannan matsalar mu tsaya akan man ittasala yawmal maljuma wanda ya wanka ranar juma'a ghuslal janaba ghuslal janaba wanka irin wankan janaba wannan ghusla maf'ulul mutlaq ne al mubayyinu lin naw wato an kawo shi ne domin a nuna sifar wankan wato wanda ya yi wanka ranar juma'a guslal janaba wa irin wankan janaba ɗaya daga cikin ma'anar biyu kenan da malamai suka malamai sun tafi a wannan lafzar sun rabu kashi waɗanda suka ce ma'anar manit na sala yawmal juma'a guslan janaba wanda ya wanka wankan janaba suka ce abinda ake nufi shine cewa ya yi wanka irin wankan janaba a sifarsa ma'ana ya gani jikinsa ga baki ɗaya ba alwala ba ba kaskarima ba wanka cikakke kamar yadda ake wankan janaba wanda zai game jikinsa ga baki daya da wankewa shi ake nufi a nan wajen kuma wannan abin da yake karfafa wannan janibin shine riwayar da ta zo ta abdurrazzak na wannan hadithin abu huraira ya ruwai aka ruwaito shi da lafzin man yau mal juma'a kama yaghtasilu lil janaba wanda ya wanka ranar juma'a kamar yadda yake yin wankan janaba saboda haka nan abinda ake nufi sifar wankan ake nufi ba wai ana cewa yayi wankan da na baba ne a ranar juma'a ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu shine cewa wanda yayi wanka wankan janaba wato yanar juma'a din yayi wankan janaba to ba shi janabar fa eh wato ya zama to mai janaba ranar juma'a domin yayi wanka ya zama mai janaba ranar juma'a domin ya wankan janaba suka karfafa wannan hadifin da hadith suka karfafa wannan ma'ana da hadifin aus ibn aus al-hadathani daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin musnad al-imam ahmad cewa man ghassala wa ghtasala wa bakkara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab ودنا والسمع كان له بكل خطوة يخطوها أجر أمل سنة صيامها وقيامها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yasa akai wankan juma'a ai wanda yasa akai wanka kuma yayi wankan ya fita da wuri ya fita da safa ya fita da wuri ya ƙara fita da wuri yayi tafiya bai hau abin hawa ba ya kusanto da liman ya saurari hudu ba to kowace kowane taki ɗaya da yayi zai zama to za a bashi ladan aikin shekara guda ne azumi da sallah ta wannan shekara da kowane taki guda da kwarai da gaske in yi haka sai dai kuma ana nuna wannan ma'anar wata maslaha takan rusa ta domin in ya zama cewa barin sai ya tafi wani masallaci mai nisa din zai kai zuwa ga tozarta masallacin da yake kusa da shi ko kuma zai kai a masa fassarar cewa ya kirkiro wani sabon ra'ayi na addini ko yana yin wannan ne don saboda a bai da sallar ba ko makamancin wannan to menene ma'anar wannan hadithin na Aus ibn Aus shi ya karfafa wannan ma'ana ta biyu cewa abinda ake nufi ga mutum ya wanka wankan janaba abinda ake nufi hakikatan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghassala wanda ya wankar ya sa aka wanka ma'ana ya sadu da iyalinsa ko kuyangarsa har ya sa ta wankan janaba a ranar juma'a sannan shi kansa ya wankan janaba da aka ne aka waito daga cikin salaf aka waito daga salafun salih wanda har daga ciki a kodinsu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'a daga a'immatu tabi'in suna cewa sun kasance al'adar magabata suna so yadda wato saduwa da iyali ranar juma'a domin a samu falalar wannan hadisin mutum ya wanka wankan janaba ranar juma'a to nan an ce wanda ya yi wanka wankan janaba idan mutum ya yi wanka wankan janaba wannan ma'ana guda biyu dukkaninsu tabbatattu ne dukkaninsu suna da shahidi akan hadisi wani ya daya daga cikin wato yalwar hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lafazi guda ɗaya sai kawo sai a kawo maka tarin ma'anoni masu yawa saboda a cikin faɗin sa sallallahu alaihi wasallam man igtasala man igtasala yawm al-jum'a ghusl al-janaba ya tara dukkan ma'anonin nan guda biyu ranar juma'a wanda ya wanka irin wankan janaba bi ma'ana ya wanke jikinsa gaba ba sannan kuma ya yi wankan janaba ɗin a ranar ya yi wankan janaba banda wankan juma'a ma'anar ta ke duk wannan ma'anoni suna sun tabbata saboda abin da saboda yadda fassara hadisi ta zo daga sauran hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fassara wannan ma'ana to ranar idan mutum yayi wanka in mutum ranar juma'a yayi wankan janaba sannan yayin da zai wankan janabar sai ya niyyar cewa wannan wanka da yake yi na wankan janaba ne da kuma wankan juma'a wannan ya samu ladan wankan guda biyu ko bai samu ba gwama niyyar guda biyu za ta amfani shi ko ba za ta amfani shi ba wannan bil ijma za ta amfani ya yi wankan janaba ya yi wankan juma'a illa kauli daga wajen waɗansu ahlul zahir da suka ce a ah, bai samu wankan juma'a dai na janaba wanda yake ma shi yasa ba sa ba ake hikayar ijma'i akan wannan cewa idan dai mutum ya hada niyyar guda biyu za ta ishe shi to idan mutum ya niyyar wankan janaba fa amma ya sha'afa bai niyyar wankan juma'a ba ya samu wankan juma'a ya samu wankan juma'a ko bai samu wankan juma'a ba eh bai samu ba eh, wannan sabani na malamai waɗansu malamai suka ce bai samu ba saboda inna mali li kulli imri'in ma kowane mutum yana samu abin da ya niyya ne waɗansu kuma suka ce ya samu domin wankan juma'a sunna ne wankan janaba wajibi ne sunna suka shiga cikin wajibi kamar yadda idan mutum ya zo masallaci ya tara ana sallah ko kuma ya zo ana sallah sai ya shiga yi sallah za a ce masa bai tahiyatul masjid ba eh sai a ce wannan shine a matsayin tahiyatul masjid wannan sallah dai shine a matsayin tahiyatul masjid amma ya samu ladan tahiyatul masjid ko bai samu ba to kamar wannan kilafin ne shi idan kuma to aka sine fa mutum ya zo yayin niyyar wankan juma'a zai tafi sallar juma'a amma kuma bai niyyar wankan janaba ba wankan juma zai isar masa da wankan janaba eh ba zai isa ba eh wannan shine kaulin ibn al-qasim riwayar ibn al-qasim daga imam malik kuma an rawaito ma daga daga kaulin imam malik kansa cewa ba zai wadatar masa ba amma sauran malaman mazhabar imam malik da sauran almajiran imam malik irin su ibn ibn wahab da da waɗansu daga da irin su ashab su sun tafi akan cewar wannan niyyar ta wankan janaba ta wankan juma'a ta isar masa akan wankan janaba wanda yake wannan kauli da'ifi ne sauran mafiya sauran malaman mazhabobi ma sun yi muwafaqa kamar ma Imam Shafi da Imam Ahmad sun yi muwafaqa da Imam Malik riwaya da aka rubuta daga Imam Malik cewa in yi niyyar wankan juma'a a bai niyyar wankan janaba ba babu wankan ah, ba da wankan janaba dole sai ya je ya yi ya sake niyya ya yi wankan janaba ثم راح في الساعة الأولى سنن يتفي الساعة تفرقو راح wannan kaulin manzo Allah sallallahu alaihi sannan hmm? thumma a larabci tana nufin abinda aka yi shi bayan an yi wani abu da sauraro da ɗan tazara tsakani fa kuwa tana nufin babu tazara inda an ce faraha yana gama wankan sai ya tafi amma nan ku sai aka ce sannan wato ma'ana an samu dan tazarar lokaci to a bisa wannan ne malamai mafiya yawan malamai suka tafi akan cewar idan mutum ya yi wankan juma'a sannan ya shiga wata harkar daban sannan daga baya zai tafi sallar juma'a ya samu ladan sallar juma'a ya samu ladan wankan juma'a ba za a ce sake yin wankan ba duk da sun tafi akan cewar ficin falala shine wankan ya zamanto an sada shi da tafiya sallah ba kai wankan ka tafi ofis ba lokacin juma'a kuma yayi daga can sai ka wuce idan kai haka mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa wannan in kai bai bata wankan ba wankan yana tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi thumma ra'a sa'ilin nan wato bayan nan bayan yayi wankan ma'ana ya shiga da wani abin kenan sannan kuma ya saboda ka ba ba ne wankan juma'a ya sadu da tafiya sallar juma'a bisa wannan ma'ana imam malik ya ce a'a idan mutum ya wankan juma'a sannan ya je ya shiga cikin wata harka ta daban kamar ya ci abinci ko ya bacci ko ya shiga kasuwa to ba shi da wankan juma'a wankan juma'a ya warware sai ya sake wani wankan domin tafiya hujjarsa annabi zai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadu idza jaa ahadukum aljum'ata falyaghtasil in ɗayan ku yazo in ɗayan ku zai tafi sallar juma'a to yayi wanka sai aka ce da ba aka kawo ba sun ma aka ce ba falyaghtasil yayi wanka kama wannan ma'ana wannan ma'ana ta bai kai karfin yadda sun ta zo a cikin wannan hadisin ba domin abinda ake nufi da idan ɗayan ku ya zo sallah ya yi wanka ma'ana idan lokacin yin wankan juma'a yana takura ga wanda lokacin tafiyarsa juma'a idan wato mutum bai yi juma'a ba har ya kai lokacin da zai ai bai wanka ba har ya kai lokacin da zai tafi to lokacin na ya takura a lokacin da ya lalle sai ya yi wanka domin ya tafi amma bayan nufin cewa da kayan wankan dole kuma yanzu ka tafi sallar juma'a kafin wankan ka ya zama to ingantacce ba an fahimci wannan an ko ku ana ganin a kaulin imam malik shine shine mafi kan imam malik shi kadai ya faɗi tafi a wannan ma'ana sai imam al-auza'i da laifin ibn sa'ad amma sauran malamai sun saba masa a wannan a fuqahaul amsar irin su imam abu hanifa da imam sufyan al-thawri da imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal duk sun tafi akan zahirin wannan hadisin cewa mutum in yi wanka babu laifi daga baya ya shiga cikin waɗansu harkokinsa daga baya tafi sallar juma'a tare da cewa dukkaninsu dukkanin malamai sun haɗu akan cewa mafi falala wankan juma'a ya sadu da tafiyar juma'a in ka za ka waɗansu abubuwan ka je ka gama sai ka za ka wanka za ka tafi juma'a lokacin nan ne za ka yi wanka domin ita kanta domin ka san cewa domin ka domin ita kanta ka san cewa ranar ita sallar nan ta juma'an nan tana wata keɓantacciyar da wata keɓantacciyar falala da wani keɓantaccen shiri da ake mata dan gashi baka tafi cikin harkokinka na duniya ba daga harkokin duniya ka je ka ka sallah a sai da ka zo kai mata kane kai mata shiri to shi yasa dukkan malamai suka tafi akan cewa yin haka shine yafi amma idan baka sami yin haka ba ya zamanto cewar kai sal kai wankanka na juma'a tun da asuba kai wankan juma'a ka zo sallah asuba sannan ka tafi har ka tafi ka ko ka tafi kasuwarka daga nan ka wuce to wankan kai nan ba za a ce sai ka sake wanka ba lokacin in lokacin sallah ya kawai sai kai alwala ka tafi masallaci a bisa kaulin a mafiya yawan malamai sabanin abin da imam malik ya faɗa raha fi sa'a thumma raha fi sa'ati al-ula sannan ya tafi a sa'a farko raha abin da ake nufi da arrawah tafiya da yammaci wali sulaiman ar-riha asifatan guduha shahrun wa rawahuha shahr Allah ya sifanta iskar da ya hore ta ga annabi Sulaiman yace tafiyar ta safe tafiyar safiyarta tafiyar wata ɗaya ce tafiyar yammaci tafiyar wata ɗaya ce to ma'anar raha a nan wajen ya tafi da yamma shine zahirin ma'anarsa da haka imam malik ya ce jijjifi a tafi sallar juma'a mutum ya fita da sassafe da asusuban fara ya tafi sallar juma'a wannan baya daga cikin abin da mutanen farko suke a kai. tunda da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yufin mara sannan ya tafi da yamma saboda ka sai rana ta zo zawal ne ake fita sallar juma'a saboda haka waɗannan sa'o'i da aka faɗa a wajen imam malik sa'o'i ne na wato zuwa sallar juma'a da wuri bayan rana ta karkata daga zawal saboda haka ba ana nufin sa'o'i na rana ba in ka kasa rana sa'a goma sha biyu ba ana nufin sa'a ɗaya ɗaya daga cikin wannan goma sha biyu ba tunda an ce arrawa amma wannan ma'ana wannan ma'ana ta saba ma zahirin waɗansu hadisai shi yasa sauran malamai ba su kai akan wannan fahimta ba wanda imam malik ya fahimta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna falalin jijjifi fita da wuri yace man bakkara wa bitakar wanda ya fita da sassafe yayi wuri wanda ya fita da sassafe kuma ya fitar da kansa da sassafe domin ma wannan ibtakar da bakkar duk ma'anar su ɗaya saboda haka abadin takid suke to haka wannan ya fita ya nuna ma'anar fita da wuri saboda haka suka ce abinda ake nufi da asa'atul ul raha dinnan arwahu abinda ake nufi shine alhudu fita da sassafe musamman riwayar Abdul Razzaq ta wannan hadisin sai aka ce thumma ghada fi sa'atil ula sannan ya fitar da sassafe ya fitar da safiya a sa'ar farko saboda haka abinda ake nufi da arrawahu anan nan wajen alhudu ko malaman luga sun ce larabawa suna amfani da arrawahu walgudu da ma'ana ɗaya arrawahu tafiyar yamma algudu tafiyar safe larabawa suna amfani da su da ma'ana ɗaya za su iya cewa raha ga wanda yake ya fita da safe za su iya cewa gada ga wanda yake ya yi tafiya da rana suna yin suna amfani da dukkan kalmomin a dukkan abigiran kowane ɗaya daga cikinsu saboda haka wannan ma'ana ta cewar abinda ake rawa hudunan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a nan waje yana nufin al-ghudur musamman ma wata riwayar ta yi tasrihi ta bayyana da shi cewa fita ce da sassafe to a bisa haka suka ce abinda ake nufi da saatul ula sa'a farko abinda ake nufi da sa'a farko ai sa'a farko ta kididdigen sa'o'in runi wuni ana kididdiga ana raba shi sa'o'i guda goma sha biyu a yi sallar a a sa'a ta shida don haka sa'a farko ta wuni sannan sa'a ta biyu sannan sa'a ta uku sannan sa'a ta hudu sannan sa'a ta biyar su ne kawo inda ake rubuta masu zuwa sallah sa'a ta shida kuwa to liman ya fito sai mala'iku su zo su zauna su masu ji su saurari hudu ba su daina rubuta wanda suka zo duk wanda ya zo bayan nan bai zo a cikin wanda masallacin juma'a ba to amma wannan sa'o'i daga yaushe suke farawa daga fitowa alfijir ko ko daga fitowar rana eh sai dai fitowar rana ai ba wai sa'a ce ta agogo ba wannan ba sa'a ce ta agogo ba inda wannan sa'a ce ta agogo wata ran ai ba lallai sa'ar juma'ar sa'o'in juma'ar zaman to sha biyu ba wani lokaci za zaman to sha uku ma'ana wato tsawon ranar ka kasa ta kashi goma sha biyu shi ne ma'ana ka kasa tsawon ranar kashi goma sha biyu kamar yadda ya zo a hadithin jabir cewa ranar juma'a sa'a goma sha biyu ce mafificiyar sa'ar ita ce sa'ar ƙarshe a cikinta akwai sa'ar ijabar addu'a kamar yadda zo a hadisin jabir a cikin musnad imam ahmad waɗansu malamai sun ce hadisin yana da illa amma isnadin dukkanin su malaman wanda marwai karin duk amintattu ne ingantattun masu riwaya ne amma waɗansu malamai sun raunana hadisi to sai abinda ake nufi da sa'o'i din ba wai sa'ar agogo ba wato ka kasa tsawon ranar juma'a kashi goma sha biyu to da yaushe za ka fara lissafin sa ranar juma'a daga hudowa rana ko daga hudowa alfijir daga hudowa alfijir shine farkon rana rana tana fita daga hudowa alfijir kama kuma hudowa alfijir ita in kace ita ce sa'a farko lokacin da aka ce ke ba ka tafi sallar asuba ba lokacin da ka tafi sallar juma'a ai shi aka kashe gazu da fiya sallar asuba ba ka tafi sallar juma'a ba to wannan ne ya sanya a Abdul Malik ibn Habib da cikin almajiran Imam Malik ya rinjaye da cewa sa'o'in nan da ake nufi daga fitowar rana ake yi daga hudowar rana ma'ana daga hudowar rana ake fara lissafa amma waɗansu malamai suna nan akan cewa eh, mazhabar imam ahmad da imam shafi'i shine cewa daga hudowa alfijir daga hudowa alfijir in an ce sallah asuba an an ce sa'a farko ta bayan bayan alfijir sa'a ce wanda yake kamata ka shagalci da sallah asuba eh an ji ka fito daga gida da niyyar sallah asuba da kuma sallar juma'a kai sallah zuwa sannan ka zauna ka jira sallar juma'a ka samu ka zo a cikin as-sa'atul ula to wanda yayi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ka'annama qarraba badana kamar wanda ya eh, kamar wanda ya yanka raƙumi ne ya sadaka da shi albadana abin da ake nufi da albadana a ah, wato al'ibil raƙumi namiji ko mace ko raƙumi ko raƙuma ko taguwa mutum ya yanka ya bayar sadaka to wannan ladan wanda ya je sallar juma'a kamar ladan wanda ya wanda ne ya je a rasa a farko kamar ladan wanda ya wanda ne to sa'ar ai sa'ar tana da tsawo ko sa'ar tana da tsawo to wanda ya je a farkon sa'ar farko da wanda ya je a ƙarshen sa'ar farko ba su da bambanci Eh? annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu sa'a wa akhiruha sawa awwalu sa'a wa akhiruha sawa farkon sa'ar da karshen da duk ɗaya ne wato duk kamar wanda ya layyar raƙumi ne to amma raƙumi wanda ya je da farko ba kamar raƙumi wanda ya je da ƙarshe ba za su yi fifiko ne a sifa amma kowannen su kamar yayi lanye ne da raƙumi kamar yayi hadiya ne da raƙumi a wata riwayar ta wannan hadisin ka annama yuhdi badana kamar yayi hadayar taguwa ne kamar yayi hadayar raƙumi ne abin abinda ake nufi da qarraba a nan wajen ma'ana ahda yin hadaya wannan shine yasa malamai suke ganin cewar ranar juma'a kamar ranar hajji ce kamar yadda idan mutum zai je hajjin ɗakin Allah zai je Ka'aba zai je yin wannan ibada ake so ya koro hadayarsa ya je ya yanka a Ka'aba to haka dalika sauran al'umma ya ku bayi wanda su Allah bai ba su damar su je su aikin hajji ba to in suka to ranar juma'a kamar su ma sun tafi aikin hajjin su ne in suka to da wururi kamar sun koro raƙuma ne za su je su yanka ta a masallaci za su je su yanka shi a masallaci shi yasa har ake cewa alhajju aljumaatu hajjul masakin hadith ne amma ba'id ba shi da ƙarfi. <laughs> Aljumaatu hajjul masakin juma'a hajjin miskinai ce juma'a hajjin miskini akwai wani hadisin ma shi ma dai mai rauni ne amma amma babu laifin ambatansa a wajen fada'ilul a'mal aka ce fi kulli yawmil jum'a inna fi kulli inna fi kulli yawmil jum'a hajjan wa umra a kowace ranar juma'a akwai hajji da umra hajjin shine mutum ya fita da sassafe ta tafi sallar juma'a umrar shine mutum ya zauna a masallaci bayan sallar la'asar har rana ta fadi saboda haka kowane ranar aiki kowane aikin hajji yana da kowane ranar juma'a akwai hajji da umra amma hadisin shi ma akwai rauni a cikin riwayarsa sai dai irin wayannan hadisan wanda suke irin wayannan hadisan sune wanda yake ake ambaton su a cikin fadailul a'mal din alhadisu da'if wanda yake ba a tabbatar da hukunci da shi amma waɗansu ma'anoni sun yi shaida akan wannan ma'anar hadisin sai a iya ambaton su ta wannan babin Allah ta'ala a'ala a cikin wannan wannan wannan riwayar farko ta hadisin qarraba badana za a fahimci kan cewar mutum babu laifi dan ya yanka dabba ya yi sadaka da nama tun daga shi an kamanta abin da ya yi kamar wanda ya aikata haka saboda haka wanda zai nuna cewa kenan ba sharaɗi ba ne kamar yadda waɗansu suke ganin cewar ba wani yanka da ake yi sai yankan hadaya ko yankan layya ko yankan afiƙa amma ka yanka rago kai sadaka da shi ga fakirai saboda neman lada ko saboda neman warakar wanda ba shi da lafiya ko saboda neman wani biyan bukata kaska ce ba shi da asali to hadithin a riwayar fa ka annama qarraba badana wannan ya nuna kan cewa fahimtar su ba daidai ba domin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta abinda aka kamanta aikin da shi ya nuna halaccinsa tunda ya ce mutum kamar wanda ya sadaka ya yanka raƙumi ya sadaka da shi to kaga yankan raƙumi ya sadaka da shi ya halatta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wani aiki da shi ba zai kamanta wani abu da abin da yake ko ba daidai ba to amma in muka zo muka ɗauki riwayar abdurrazzaq da tace fa faka annama yuhdi badana in muka fassara alqurban din da cewa alhadi yin hadaya to sai zama babu hujja akan wannan fahimta sai ya to cewar in wancan kaulin suna da hujja sai ya zama to hujjar su tana nan inda ke har yanzu yana daga cikin matsayi da nake tawakkufi akan su wa man raha fi sa'ati wanda kuma ya tafi a sa'a ta biyu fa ka'annama qarraba baqara kamar ya bayar da kamar yayi hadaya ne da saniya wa man raha fi sa'ati wanda kuma ya tafi a sa'a ta uku fa ka'annama qarraba kabshan aqran kamar wanda ya hadaya ne da rago wanda yake mai kaho misa aka ta rago mai ƙauha aka ambace shi saboda ya fi cikar kuma za a amfana hatta da kahon nasa kahon rago rago shi ma ana amfana da shi ko to shi yasa aka ambace shi wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ya tafi a sa'a ta hudu fa ka annama qarraba da jaja kamar yayi sadaka da kaza ne wa man raha fi sa'ati al-khamisa fa ka annama qarraba bayda wanda ya tafi a sa'a ta biyar kamar yayi hadiya da kwai ne to a cikin wannan tartibin raƙumi sannan saniya sannan rago eh? sannan kaza sannan kwai eh kahon rago a tambayi mahauta ne ko kuma ka tambayi masu masu cinikin abin nan amma ba san ana amfani da ba ba biology take wani ashe amma ka karanta biology ai kuna karantawa to ku yan yan yan yan yan har ba ma haka ba ma har makamashi ana yi har makamashi ana yi da kaho a cikin wannan tartibin abin nan raƙumi saniya rago sannan kaza sannan kwai akwai hujja ga jumhurin malamai cewar idan mutum ya zo zai yi layya ko zai yi hadiya wanne ne ya fi eh wane ne ya fi rago rago an sa shi a sa'a ta nawa sa'a ta uku eh? wanda ya je da sa'a farko ka gano cewa wanda ya je sa'a farko ya fi wanda ya je a sa'a ta uku ko ba haka ba saboda haka wani ya nuna cewa raƙumi ya fi rago wannan shi ne hujjan jumhurin malamai cewa a wurin hadaya da wajen layya sawa ya fi kai layya da raƙumi bisa kai layya da saniya kai layya da saniya ya fi kai layya da raƙo imam malik ya saba anan yace na yadda da ku wajen hadiya domin shine shine nassi yazo ka annama yuhdi baqara amma wajen layya yace bai yadda da su ba bai yadda da jumhur ba yace wajen layya rago shine yafi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rago yayi layya kuma Allah ya ce ya ce dangane da annabi Isma'il wa fadainahu bi dhabhin azim muka yi masa fidda'u muka kwace shi muka yi masa muka kwace shi daga a yanka shi da wani abin yanka mai girma ibnu abbas ya fassara wannan abin yanka mai girma rago ne da aka sauko da shi daga aljanna aka ce ragon da da da habila ya kaddamar da shi Allah ya karba wuta ta zo daga sama ta ɗauke shi ah. ta tafi da shi sama shi ne wannan ragon aka saukar da shi annabi ibrahim ya yanka shi maimakon ɗansa annabi isma'il to ga shi allah ya kira shi zibihin azim abin yanka mai girma kuma rago ne saboda haka rago ya fi a wajen layya hujjar imam malik shi yasa ya bambance to gaskiya dai wannan wanda suke son wanda suke son su je su ji ƙarin bayani je a cikin al-istizkar su ga maganganun ibn abdulbar akan wannan babin amma dai zahirin hadisin nan ya nuna cewar yin sadaka da raƙumi ya fi yin sadaka da saniya kuma wani aiwa da ne ko saboda mutanen da za a su amfana da raƙumi idan ka raba musu nama sun fi wanda za su amfana da saniya wanda za su amfana da saniya sun wanda za su amfana da rago to tunda kuma sadaka ce adadin bakin da suka ci da kuma adadin yawan naman da suka ci iya adadin ladan da za ka samu faida faraja imam idan liman ya fito sallah habarat mala'ika sai mala'iku su halartu ya sami'una dhikr suna sauraron ambato wannan ya yi muwafaka da daya hadisin na abu huraira radiyallahu anhu da ya rawaito da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ranar juma'a ta zo mala'iku za su zo kofofin masallaci al-awwal fal awwal suna rubuta na farko sannan wanda ya zo bayansa suna da rijista wayannan mala'iku kuma mala'iku ne na daban ba wai mala'iku ne masu wanda suna nan suna rubuta aikin ayyukan bayi ba ba mala'ikun da suke tare da mu bane koyaushe ba kuma mala'ikun da suke kiyaye mu bane a waɗansu mala'iku ne na musamman aikin su. aikin su rijistar wanda suka sallar juma'a aikin su rijista abin nan kamar yadda ake da monita suke rubuta wanda suka zo da su kuma aka suke ranar juma'a a kowace kofa ta masallaci haka za su zo su zauna wanda ya zo na farko su rubuta shi wanda ya zo na farko su rubuta shi kamar ya yi hadiya da rakuni har sai tukuna liman ya zo idan fa idan ja sai su nannade littattafan su na aiki sai su zanna da takaddun nasu takaddun ba a san irinsu ba wannan ne ko ku takaddun magnatisu ne ko menene ko menene Allahu a'lam tunda ka san yanzu ana iya recording da magnatisu ko irin abubuwan nan da ake yi irin wayannan da irin su CD din da sauransu duk magnatisu ne ko to Allah da ya ba mu mutane wannan aka san abin da ya ba sa to haka za su rubuta daga liman ya fito sai su ma su zo su zauna su saurari hudu ba duk wanda ya zo ba zai shiga cikin rijista ba duk wanda ya zo bayan an fara hudubar juma'a baya cikin rijista amma to in baya cikin rijista sallah azhar zai kenan a sallar juma'a zai raka'a biyu zai amma bai shiga cikin rijista ba za a ce ya rama sallah ba ya maida ta sallah azhar ya samu sallar juma'a amma bai samu falalar sallar juma'a ba samun hudu ba shine samun falalar sallar juma'a akwai karashi a cikin wannan hadithin a riwayar abdulrazzaq daga imam malik a afon daga ibn juraij abdulmalik ibn jurayj daga sumai karin ne cewar idan kuma ya saurari liman ya yi kawai yayin da ake hudu ba غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة, وزيادة ثلاثة أيام sai a gafarta masa abin da ke tsakaninsa da wata juma'ar da kuma ƙarin kwana uku akan wannan abin da duk zai aikata ko abin da kai ya aikata tsakaninsa da wata juma'ar da ta wuce da kuma ƙarin kwana uku baya da suka wuce na ƙananan zunubai da sai Allah ya gafarta masa su sai Allah ko kuma juma'a da za ta zo nan gaba dukkan wannan ma'ana guda biyu ta yahtamilul hadith cewa daga wannan juma'ar zuwa wata juma'ar da za ta da karin kwana uku duk abubuwan da ya aikata na laifi a wannan lokaci in dai kananan in dai ba manyan zunubai bane Allah madaukakin sarki zai yafe masa zai kankare masa na'am قال حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة imam malik ya rawaito wannan hadisin an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga malamin sa sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daya daga cikin manya-manyan malamai al-muttafaq ala tawfiqihi wanda da shi da babansa dukkaninsu almajiran abu hurairah ne da shi sa'idin al-maqburi da babansa abu sa'id wanda sunansa kaisan dukkaninsu suna riwaya daga abu hurairah kaga nan shi sa'id din yayi riwaya mubasharatan daga abu hurairah ba ta hanyar babansa ba ya rawaito an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu annahu kana yaqul ya kasance yana cewa ghuslu yawmil jumu'a wankan ranar jumu'a wajibun ala kulli muftali. wajibi ne akan kowane baligi ka ghuslil janaba kamar wankan janaba wato wankan juma'a wajibi ne akan kowane musulmi wato sifas kamar wankan janaba zai yi shi a sifa ma'ana a sifa ba a wajen wajarci ba ka gusli ga gusli janaba waɗansu sun ɗauke shi a zahirin sa cewa kamar yadda wankan janaba yake wajibi haka wankan juma'a yake wajibi wanda yake wannan shine mazhabar ahlul bari wanda har ma suka ce wanda ya ji juma'a da yi wanda ya sallar juma'a da yi wanka ba ba shi da sallar juma'a amma wannan fahimta ta su karkatar ta ce domin ta saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da kamantawa a nan wajen kamar a sa wato sifar wankan ne ba wajen hukuncinsa ba domin akwai wannan lafazin magana abu huraira amma irin wannan lafazi an rito daga hadisin abu sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik zai kawo riwayar duk da yake bai faɗi karashin ba da cewa ka jana janaba amma wannan riwayar haka take a cikin musannaf na ibn abi shayba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghusl yawmil jum'a wajibun ala kulli muhtalimin ka ghuslil janaba wankan ranar juma'a wajibi ne akan kowane baligi kamar wankan janaba me yasa muka ce wankan juma'a ba wajibi bane gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace wajibi ne a san saboda akwai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Sa'id al-Khudri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda yau jum'a fa biha wa ni'mat wa man ightasal fal ghuslu afdal wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi haka zalika Samurah bin Jundub ya ruwaito shi yana nan a cikin sunan Abi Dawud da sauran tafan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi alwala ranar juma'a fa biha ay fa bir rukhsati akhad ko kuma fa bis sunnati akhad wanda ya alwala ranar juma'a ya yi riko da suna. wa ni'mat ma dalla da wannan suna da ya riko da wa man igtasal wanda ya wanka fal ghuslu afdal wanka yafi saboda kaga wani ya nuna cewa wanka wajibi ne ko ba wajibi bane ba wajibi inda yace fal ghuslu afdal kuma yace wanda mafhumin tunda yace man tawadda'a wanda ya yi biha wannan yayi riko da sunna ma'ana kenan wanda yayi alwala ranar juma'a ya tafi sallar juma'a wannan ba za a ce yayi laifi ba tunda an ce fa bil har ya yi riko da sunna haka zalika a in muka tsaya muka duba menene asalin wankan juma'a ne an tabbai an wani mutumin iraq ya taba zai tambayi abdullahi ibn abbas cewa shin wankan juma'a wajibi ne sai abdullahi ibn abbas ya ce a'a amma kai wankan juma'a shine yafi maka alfai yace kuma zan yi maka bayani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance ba su da abin hannunsu saboda ka ba za su iya ɗaukan bayi wanda za su rinƙe musu aiki a gonakinsu kuma masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tsawo ba shi da tsawo in kai haka sai ka taɓo sai ko mutane suna zuwa daga nesa gashi kuma tufafinsu ba irin tufafin mutanen baya ba ne masu ni'ima tufa ce wanda yake an je ne an je mai fata hmm, ko kuma an samu wato abin nan gashin gashin tumakai an gyaggyara shi an gyaggyara shi an yi riga da shi idan mutum ya yi gumi in ya haɗu da wannan gashin tumakan sai ka rinka jin ya zama sai ka jin sai ka jin wani irin ƙari yana tashi kamar shi kansa din akuya ce to haka suke sa irin wannan kayan ba su da kayan ni'ima saboda kan suka zo masallaci ga yawa an cika masallaci din in suka shigo cikin masallaci ga yawa ga kuma rashin iska saboda masallacin ba shi da tsawo ga rashin iska sai ka ji masallacin wari yana ƙari na tashi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu su rinka yin wanka in za su zo juma'a domin tsaftace za su zo su shiga cikin za su zo su shiga cikin jama'a su shiga cikin al'umma suna buƙatar tsaftace jiki suna buƙatar kasu junansu da warin jikinsu to kaga wannan ma'ana ai ba ma'ana ce da take nuni akan wajabci ba ma'ana ce wadda take nuni akan tsafta ma'ana ce wadda take nuni akan wato a kyautata jiki a kyautata tsaftar jiki to dan haka wannan ma'ana ba ta dace da a ce mata ta zama to wajiba ba shi yasa ibnu abbas ya ce masa ga dalili da yasa ya ce ba wajibi bane haka kutankucin wannan ma aisha radiyallahu anha ta ruwaito kamar yadda zo a cikin bukhari sanadiyar da aka wajabta da aka cewa mutane su rinka yin wanka ranar juma'a yace mutane sun kasance su suke yamma su aiki a gonakinsu ba su da bayi da suke musu kuma za su to sallah za su zo daga wuri mai nisa saboda haka za su shigo masallaci suna da warin jiki a jikin sai aka ce musu lawil tasallu me yasa ba za ku rinka yin wanka ba haka wannan ma'ana nuna kan cewa kenan wankan juma'a ba wajibi bane kuma wannan ma'ana shine abinda jamahirin malamai suka tafi sai dai sun yi sabani sunna ce mu'akkada ko ka mustahabba ce kaulana a mazhabar imam malik abdullahi ibn wahab ya rawaito daga malik cewa wankan juma'a sunna ce mai karfi ibn al-qasim kuma ya tafi akan cewa wankan juma'a mustahabbi ne bambancin sunna mai karfi da istihbabi shine cewa sunna mai karfi a ka'idar mazhabar imam malik shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a yi sannan shi kansa kuma ya aikata kuma ya bayyana shi ga mutane suka gani ne sunna muakkada kamar wuturi kamar sallar idi kamar sallar kusufi kamar sallar roƙon ruwa da sauransu duk wannan sunnoni ne muakkada kamar raka'atul fahimta amma wanda yake kawai ya kwadaitar ko kuma ya yi amma ba bai yi shi a yadda za a ya dawama aka yadda za a san cewa kullum yana yi ba ko bai bayyana shi ba to wannan shine ake ɗauka akan cewa mustahabi ko na wannan tafriqin a wajen malaman mazhabar imam maliki wa sunnatun ma ahmadun qad wadaza alaihi wa dhuhuru fihi wajaba sunna a wajen mazhabar shine abinda imam ahmad ya imam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba akai kuma ya bayyana wa dhuhuru fihi wajaba sauran kuma su ne dai a cikin maraƙi sa'ud wanda suke sosai su je su duba abiyat ɗin da ya kawo na'am قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فما سمعت النداء فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل نعم حدثني عن مالك امام مالك يروي wannan hadisin an ibn shihab daga malamin sa muhammad ibn muslim ibn shihab ibn zuhri an salim ibn abdullah daga salim ibn abdullah ibn umar ɗaya daga cikin fuqaha sab'a annahu qal yace دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ranar juma'a nan salim ya rawaito wannan hadisin salim ku bai riski kakansa umar ibn khattab ba saboda haka bai riski wannan kissar ba kaga zahirin ta kenan akwai intiqal to amma wannan kissar riwaya ce tabbatatta kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito daga hadithin Az-Zuhri daga Salim daga babansa Abdullahi ibn Umar saboda ka riwayar daga wajen babansa kissar yace wani mutum daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan riwayar ta zo Imam Malik bai bayyana ba duk da yake a cikin muwatta din Ibn al-Qasim da muwatsa din ibn wahab an bayyana cewa mutumin da ake nufi a nan wajen shine usman ibn affan kuma kamar haka yake a cikin bukhari yadda kissa ta zo daga riwayar waɗansu daga cikin almajiran az-zuhri kamar su ma'amar da sauransu cewa mutumin da ya shigo sayyidina umar yana khutba sayyidina usman usman ibn affan radiyallahu anhu ranar juma'a wa umar ibn al-khattab yakhutub alhali sayyidina umar dan khattab yana yin khutba wato lokacin yana amirul mu'minin kamar yadda yake al'adar khulafa'ur rashidun su ne suke sallah su ne suke ma jama'a su ne suke ma al'umma sallah daga baya halifofin musulunci suka rinka naɗa limamai saboda ayyuka sun yi ayyukan kula da al'umma ya musu yawa sai suka rinka naɗa limamai su ɗauke musu wani daga cikin nauyin ayyukan jagorancin al'umma amma kula fa'ur rashidun kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a lokacin sa shine yake shugabancin siyasa kuma shine yake shugabancin sallah haka zalika su ma su saboda haka ya zo ya samu umar ibn al-khattab yana hudu ba faqal faqala umar sai umar ya ce ayyatu sa'atin hadhihi wannan wata sa'a ce wato ma'ana yanzu kake tafi yanzu ne zaka zo wanda a cikin wannan malamai suka nuna cewar ya halatta idan liman yana hudu ya ga wani abu wanda yake na bukatar gyara yayi magana hudu ba sallah ba ce da ake ganin kan cewa kamar in kai wata magana saɓanin maganar sabanin karanta hudubar da ake yi sabanin karantawa kamar hudubar ta rushe in babu huduba kuma babu juma'a gashi sai na umar yana cin huduba ya bar hudubar ya fuskanci sai na usman da magan kuma wannan ma'ana abinda sai na umar yi, ya samu asali daga manzan Allah sun lalata wasallam hadithin sulaikul al-ghatafani da ya shigo yana kekketa mutane yana so wai sai ya zo dab da gaban sahu Manzan Allah sun lalata wasallam ce masa fakad a gaiti zauna a inda kake ka riga ka gama cutar mutane da kyakkece da sau da kake kaga wannan shi baya cikin magana kuɗi ba amma ya ga abu wanda yake na munkari sai ya gyara shi ko kuma in ma aikin ma'arufi ne kai umarni da shi kamar wani mutum da ya zo ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutba sai ya ce masa a sallaita raka'atain kai sallah raka'a biyu yace bai yi ba yace qum fa salli raka'atain wa tajawwaz fihima tashi ka sallaci raka'a biyu amma ka yi su a takaici. wanda yake wani nuna cewa kenan liman yana hudu ba in ya gona abu na magana sai ya yi magana a ba liman yana hudu ba ya ga ana ya ga abin nan wani abu wanda yake zai tayyamar da mutane hankali wanda shi yana tsaye yana gani ya ce to ai hudu ba ce kuma in yi magana sallah ta hudu ba ta ɓaci a sai ya magana ce ko mutane wanda kuke wannan abin nan din ku daina ko makamantan haka na'am ya keɓanta da liman ne ya da liman ne banda wanda ba liman ba wanda ba liman ba idan ana hudu ba yi ima wani gyara to ya ɓata juma'arsa wa man ƙara li akhihi yawmal juma'a uskut an sit faqad laga eh, eh to in zaka iya yi da hannu shikenan eh kai masa haka ba kace eh, to gaskiya ban san wannan ma'ana ba amma dai a zahir abinda aka e, to gaskiya ne yi koda da hannu ne yana mukhalafa da insan da kawai ce aka ce amma dai abinda aka yi umarni shi ne mutum kada ya magana a faƙal sai sayyidina usman ya ce, ya amiral mu'minin in ƙalabtu min as-suq fa sami'tu nida yace ya amirul mu'minin na dawo daga kasuwa ne fa sami'tu nida sai na ji kiran sallah fa ma zittu ala an tawadda'tu saboda ka ba abin da ne sai alwala alwala kawai ne saboda babu lokaci da zai je ya wanka ba to fa qala umar sai umar yace wal wudu'u aidan sannan kuma ma da alwala kawai wato ma'ana bayan ma kayi latti kuma alwala ma kawai kai wankan ma baka yi ba وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر, يأمر بالغسل alhali ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ai wanka alhali ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da ai wanka to a cikin wannan amma sai da Umar ya ce masa tafi ka je ka sake wanka sannan ka zo juma'a sai ya kyale shi amma dai ya masa inkarin wannan domin ya nuna masa domin ya masa inkarin jinkiri da yi da rashin barin kasuwa da wuri yadda zai zo ya wanka ya samu ya zo sallar juma'a kafin liman ya hau hudu ba kuma wannan ya nuna cewar a wannan ya nuna cewar ranar juma'a ba ranar hutu ba ce domin sai na umar bai masai na usman inkarin zuwansa kasuwa ranar juma'a ba tunda ya masa inkarin rashin wanka ya masa inkarin jinkiri amma bai masa inkarin zuwa kasuwa ranar juma'a ba saboda haka musulmi ba kamar yahudawa ne. da ba sa aiki ranar asabar da muke ta rigima wai mu ma a samu ranar juma'a ranar hutu muna ganin aka haka kamar sai mu kabbara shari'a ta ci gaba wannan ba ma'ana ce ta abin da musulunci ba ranar juma'a ba ranar hutu ba ce ranar juma'a musulmi in ma suka ɗauke ta ranar juma'a ranar kin aiki ne suka mai da wannan ma'ana ta addini sun yi koyi da yahudawa da nasara sun yahuda da nasara lokacin da aka hana aiki kawai daga zarar an liman ya hau kan mimbari an yi kiran biyu daga zarar an yi kiran hudu ba kiran kiran yin hudu ba shine ake muke cewa kiran biyu ko daga zarar an yi kiran biyu shine bai halatta a yi wani aiki ba ya ayyuhal ladina amanu idza idza nudiya lis salati yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah ya kun da kuka imani idan aka yi kiran sallah ranar juma'a ku yi hanzari zuwa ga sallah ila zuwa ga ambaton Allah shine fa sallar juma'a mun jin hudu ba da sallar juma'a to a lokacin nan ne bai halatta a kulla ciniki ba bai halatta a daura aure ba bai halatta a kulla wata a kulla wata harka ta jinga ko makamancin wannan ba in aka kiran sallah amma sauran ranar ranar ranar da mutum zai nemi aiki bal Allah madaukakin sarki ma cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadkurullaha kathiran la'allakum idan aka idar da sallah ku watsu a bayan kasa ku tashi ku tafi ku nemi falalar Allah babu ci ba zaune a cikin musulunci ku tashi ku nemi falalar Allah wadkurullaha kathira yayin da kuke nemi falalar Allah ku yi ambaton Allah da yawa ai ba sai an yi ba sai ranar hutu ne ake zikiri ba ba sai an ce a aiki ba zai haɗu da zikiri ba kana cikin zikiri din zaka kana cikin neman kuɗi din zaka ne zaka rinka yin ambaton zaka rinka ambaton Allah in zaka shiga kasuwa kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhayru wa huwa ala kulli shay'in qadir kai haka sau uku in zaka shiga kasuwa ko kantinka ne zaka shiga kai kai da wani. shine ka ambaci Allah a cikin harkar taka da kake ta neman ta neman falalar Allah hmm? to wannan shine sai ka ga an rabauta a rabauta a nan duniya a rabauta a lahira eh akwai ladan an bace wannan ladan gina gina gina gina din ba haddace ba amma wannan batun batun lada din haka yake ah, saboda haka a cikin wannan ikrar ah, ikrarin sayyidina umar a cikin wannan cewar sayyidina umar da sayyidina usman inkarin sa kasuwa ranar juma'a ba ya nuna abin da yake magabata suke a kai na wato rashin hutu ga barin zuwa aiki ranar juma'a wanda yake wannan shine koyarwa sahihiya na'am قال حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل مختلف imam malik rawaito wannan hadisin daga malam musa safwan ibn sulaim an ata ibn yasar daga ata ibn yasar al-hilali maulahum an abi sa'id daga abu sa'id sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wankan ranar juma'a wanka ranar juma'a wajibi ne ala kulli akan kowane wato bali al muhtalim shine wanda ya ihtilam al ihtilam shine mafarki domin wannan shine alamar shine a ita shi ita ce ɗaya daga cikin mafi cikar alama ta wato balaga ma'anar balaga shine wato a ɗora wa mutum nauyin bin shari'a a ɗora wa mutum nauyin bin shari'a da cewa kuma in ya mutu za a yi masa hisabi a kamar yadda za a yi ma ɗan shekara dubu a ɗan shekara ɗari hisabi to a cikin wannan faɗin a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muhtalim dukkan wani baligi eh, mace ta shiga ko bata shiga ba ko mace za ta yi wankan juma'a ko ba ta zo sallar juma'a ba ko ko ba za ta yi ba to ba to inda an ce wankan na sallah ne in ba ta zo sallah ba fa eh sai ta yi a gida da niyyar wankan juma'a to wankan na ranar ne kenan ba na sallar ba eh in ba za ta je ba kenan ba za ta yi ba in za ta je kuma sai ta yi kuma za ta yi wankan janaba a tunda an ce in mai aure ce tunda an ce mustahabi ne ta yi wankan janaba ranar juma'a in ta yi wankan janaba kenan ko da ba ta yi wankan juma'ar ba hikimar da ake so na cewa a haƙƙin musulmi akwai hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haƙƙin kowane musulmi ya yi wanka sau ɗaya a mako wato akalla kenan addinin musulunci addinin tsafta ne addinin tsafta ne akalla kenan mutum ya yi wanka sau ɗaya a mako akallan tsafta kenan Eh? sau ɗaya a sati ba a kallon karta ke nan a'a wai ba wai ba wai ba wai an ce ne ba wai an ce ne in mutum yana wanka kullum ya saba ma Allah ba sau ɗaya ake wanka ba a ce sau ɗaya ake wanka a mako ba cewa aka yi kar dai ka gaza a ce a mako ɗaya ba yi wanka a mako ba yi wanka ko da sau ɗaya kar ka gaza wani ya sa ce yi akalla ko ba ba shine ai a kalla kai wanka so ɗaya a mako haka masu wanka so uku a rana kenan suna ga suna mamaki ai kun san mu yanzu saboda saboda hayakin yan caba ma kadai ya ishe kai sanya ka su ko can da biyar tana da tsafta hmm? ba kazantar da bi'a ba amma mu nan kazantar kazantar banda bayan kasa hatta sararin samaniya ma an kazantar da shi so da haka haka dole wankan a yi shi da gaske musulunci dai addinin tsafta ne su a wancan zamanin su sau ɗaya ma idan aka yi wankan ranar juma'a zai wadatar daga wannan don illar da ake samu na wato a cutar juna da ake na warin jiki yayin da aka zo a cikin taro amma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana sauran abubuwa na fitra wanda ake yi ko ba tsaye da su da ranar juma'a ba amma dai akallan wajibi kam akallan haƙi na musulmi na jikinsa shine cewa ya wanka sau daya a kowane mako na قال حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل imam malik ya rawaito wannan hadisin daga nafi maula abdullahi ibn umar an ibn umar daga abdullahi dan umar Allah ya dada shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukumul jumu'a falyaghtasil in ɗayan ku yazo sallar jumu'a yayi wanka wannan kamar yadda na ambata muku shine hujjar ah, ah, hujjaban matabar imam malik ta cewa wankan juma'a ya zamanto an sadar da shi da tuhowa zuwa ga da tafiya zuwa ga sallar juma'a domin kuma mun yi bayanin kan cewa wannan ma'ana a hadisin farko ya nuna kan cewa ba ita ce ingantattun ma'ana ba an nuna cewa in mutum yawan kan zai iya saurarawa sanan daga baya ya je duk da mun rinjayar da cewa mafi abinda aka fi so shine a sadar da wanka tare da tafiya ana yin wanka sannan a tafi idza ja na'am idza ja ahadukumul jum'a falyaghtasil wannan mafhumin wannan hadisin na cewa idan ɗayan ku yazo juma'a ya wanka malamai sun kafa hujja da shi akan cewar ya nuna cewa kenan wanda ba zai je juma'a ba yin wankan juma'a shi ba sunna ne akan haƙƙinsa ba kamar mace kamar matafi matafi wanda ba zai je juma'a ba to ba zai yi a wanka din ba wannan mafhumin ya zo a cikin riwayar ibn waqid daga nafi wa man lam ya'tiha falaysa alayhi wanda ko bai zo juma'a ba wanda ba zai je juma'a ba to wanka bai hau kansa ba kamar yadda zai zo a cikin wata riwaya a kamar yanda ya zo a cikin wata riwaya din wanda yake zai kawo ta na'am qala malik man ittasala yawm al-jum'a awwala وهو يريد بذلك الغسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل قال مالك إمام مالك رحمه الله يتي من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره wanda ya yi wanka ranar juma'a a farkon wuninsa farkon rana kamar bayan budowar rana kenan wa huwa yuridu bidalika ghusl al-jum'a yana yayi niyyar wankan juma'a ne da wannan wankan fa inna dhalika al-ghusl la yujzi an wannan wankan ba zai wadatar masa ba ba zai ishe shi ba hatta yaghtasila li rawahihi har sai yayi wanka yayin da zai tafi bayan faduwar zawal yayin da zai tafi masallaci lokacin ne zai yi wanka wa zalika dalili na kuwa dalili kuwa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadith ibn umar ya faɗa a cikin hadithin Abdullahi ibn umar idza jaa ahadukum aljum'ata falyaghtasil in dayan ku yazo sallar juma'a yayi wanka qala ma in dayan ku yazo sallar juma'a yayi wanka wato zahirin kamar yadda na ambata cewa wannan shine hujjar imam malik na cewar wankan juma'a ya sadu tafiya juma'a to amma kuma hadisin wannan malamai sun dauke shi akan cewar abinda ake nufi shine wato ma'ana abinda ake nufi idan kuka nufi yin abu wato lokacin yin wankan yana takura yayin da tafiya ta zo in ka yi wankan ba har lokacin tafiya juma'a ya yi to lalle lokacin wanka ya yi. a lokacin da dole ka bar komai kuma ka zo kai a lokacin da ka bar komai ka zo kai wanka kamar yadda manzon Allah kamar yadda Allah yake cewa yake cewa ne ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum in kun tashi za ku yi sallah to ku wanke hannayen ba wai sai kun tashi za ku yi sallah ne za ku yi alwala ba haka aka ce ya wannan ma'ana haka ne sai ka tashi sallah ne za ka yi alwala ba za ka yi alwala ba sannan lokacin sallah kafin lokacin sallah da lokaci mai tsawo ba wai daga dole ne ka sadar da alwalarka da ta da iqamar sallah ba haka zalika kamar idan na je tumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa in za ku yi munaja in kun nemi munajati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kaddamar da sadaka kafin ku yi wannan saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuke neman ku idan mutum ya kaddam ba wai sai lokacin da ka tafi ne za ka yi sadakar ba in ka yi ta da lokaci mai tsawo sannan daga baya ka zo ka ce za ka yi juwa da nufin cewa wannan sadakar da kai da wannan niyyar ne wannan ta wadatar maka saboda haka faɗin anan wajen ba tana nufin tana wajabta sadar da wanka ɗin da tafiya sallar juma'a ba sannan kuma hadifin abin huraira ya nuna cewa idan ɗayan ku yayi wanka sannan ya tafi haka sai ake amfani da summa wacce take numi akan attarafi wato sauraro da yin waɗansu abubuwa kafin a sadar da ita da wancan aiki na ƙala malik imam malik ya ce وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك عنه وقال مالك امام مالك yace wa اغتسل يوم yawm al wanda yayi wanka ranar juma'a mu'ajjila yana mai gaggawa yi shi da wuri-wuri kenan aw mu'akhira ko kuma ya jinkirta sai gabda za a tayar da sallar juma'ar sannan yayi wankan wa huwa yanwi bidhalika ghusl al-jum'a alhali yana niyyar yin wankan juma'a da wannan wankan nasa fa asabahu ma yanqudu wudu'ahu sai abin da yake warware masa alwala ya same shi wato alwalarsa ta kare fa laysa alaihi illa al ba abin da yake kansa sai ya jaddada alwala wa gusluhu dhalika mujzi'un anhu wannan wankan da yayi ya wadatar masa wato dan alwalarsa ta warware ba za ta sa masa a ce sai ya sake wanka ba inda yayin da ya wankan yayi wankan ne tare da tafiya sallah kamar yadda yake sharhi wajen Imam Malik to in daga baya alwalarsa ta kare ko ya dan yi gengedi wannan ba zai warware masa alwala ba ba zai warware masa wanka ba abinda zai warware masa wanka kamar yadda ya zo a cikin mudawwana imam malik ya ce shine mutumin da ya yi wanka na juma'a sannan ya je ya ci abinci ko kuma ya tafi wajen wani aiki ko kuma ya yi bacci sannan ya tashi ya tafi sallar juma'a to wannan shine wankansa ya warware a wajen imam malik sai ya sake yin wanka a wajen jumhurin malamai kuwa sun ce wankansa yana nan matsawar dai ya yi shi a ranar juma'a din da niyyar cewa wankan na tafiya sallar juma'a ne والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan ganin ramadan an su tambayoyi ko da guda biyu ne alaikum assalam amma akwai wanda suka riga sun rubuta tambayoyi a nan bari mu gama da su tukuna inda lokaci sai mu amsa taka ga addu'a da kuma zai yi wai me yake in yi sau daya wato wannan shikenan har rayuwarsa ta kada bai sake wannan addu'ar ba Akwai haka wannan ma'anar ba ma'ana ba ke. sha'awa shi ma ya tani wani ai shi sa aka ce idan da ɗayan ku zai iya yayin da zai sadu da iyalin sa yayi wannan addu'a saboda ka wannan zarafin yin ta yayin da wannan waƙiya ta na wankan janaba wankan janaba ai wajibi ba ne wajibi ne abinda kawai zai sa ba zai wankan janaba ba in ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba idan yin amfani da ruwan sanyi din zai sa masa rashin lafiya ko kuma ba shi da lafiya din iya amfani da ruwan sanyi wannan zai sanya masa ya daɗe kafin ya warke ko kuma yin amfani da ruwan sanyin zai haddasa masa wata cutar akan tasa cutar ko kuma zai iya zai iya rasa wata gabarsa ta jiki in dai akwai cuta a cikin amfani da ruwan sanyi din to wannan sai ya kokari ya amfani da ruwan zafi in ba shi da halin ruwan zafi din in ba shi da halin ruwan zafi to shine zai koma zuwa ga janaba ba wai daga zarar yana jin tsoron amfani da ruwan sanyi din bane kawai sai ya tafi janaba ala so a sai kokarin samun ruwan zafi in samun ruwan zafin ya gagara da tanadin ruwan zafin ya gagara to shine

sai ya samu wannan lada ai ba ce ko yo kowa ne kowa ne yake samun garabasa baka je kai baka je ka dauki nauyin da da ake so shari'a take so ka dauka ba ka dauki nauyin al'umma kai ma ka dauki nauyin wanda zaka kula da ita ka tarbiyatar da ita ka dauki nauyinta ka koyar da ita addini ka tsare ta sannan kuma ka ce duk da aka samu wanda suke yin wannan kai ma zaka zama to daidai da su da aka ce wankan janaba da aka ce wai da aka ce abin da ake nufi shine a wankan janaba ta za a wankan janaba mutum ya zama tobe janaba zama tuwa mai janaba hanya biyu ce in ma ta halal wa in ma ta haram in kai ta haram ka ce ai ka ji an ci dan ai janaba ne ka je kai ta haram domin ranar juma'a ce domin wai dan kai wankan juma'a to wannan sai ai maka haddi wannan ka aika ka saba Allah kuma Allah zai kama ka abin da ake nufi da ka zamanto mai janaba din ai ta hanyar halal shine ma'ana ka sadu da iyalinka shi ake nufi Thank you. to abu sa'idin al-khudri ya yi inkari ga marwan a yin daga hannu wajen addu'a yayin da yake kan mimbar yana hudu ba to wanda a cikin wannan akwai a akan wannan cewa wajen inkarin munkari mutum zai iya idan ya zamanto cewar babu damar in akwai maslaha a cikin ya inkarin a wannan lokacin sai amma idan akwai idan mafi maslaha shine bayan sallar ka je ka aje a samu limamin a gaya masa amma idan ana gudun cewa waɗansu mutane ba za su sani ba kuma matsayin mutumin ya kai matsayin wanda yake za a karɓi maganarsa ko ya tashi a cikin masallaci in yayi magana ya yi inkari da liman an san cewa shi ahali ne yayi wannan don akwai wannan maslahar babu laifi sai yayi kamar yadda yake Abu Sa'id al-Khudri sanannen sahabi ne a Madina kuma aka yi kowa ya san matsayin Abu Sa'id al-Khudri a Madina da aka daga ga wannan munkari kari. inkari ce Allah ya mugusta waɗannan hannaye biyu da ka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga hannunsa kan minbari to irin wannan saboda akwai maslaha a cikin inkarin sai yi ko da a cikin hutuba ne wannan bai saba ce wannan zai zama to yi taksisin hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na mutum ya magana a cikin yayin da liman yake hutuba a to ku yi mana addu'a ku yi addu'a wajen karatun asabar da lahadin abubuwan ne suna da ɗan yawa ni ma ina kwarai matukar sha'awar mu ci gaba da karatun asabar da lahadin karatun mu na asabar da lahadi muna yi daga cikin karatun da muke akwai mustalahul hadith a yanzu kuma gaskiya ina karatun mustalahul hadith a masallacin gidan malam abdulwahab kuma na kusan ƙara littafi don haka ba zan iya ɗauke shi in dawo da shi nan ba a karatuttukan banda wannan karatun muwatsa gobe asabar ina karatun riyadu sali a masallacin ungogo a bombay jibi lahadi ina karatun umdatul ahkam a masallacin gadon kaya masallacin usman bin affan masallacin da a farkon masallacin da inda ma'an jafar irin kayin hamsu sa Allah ya ji kansa sannan ranar litinin na karatun mustalawul hadith a masallacin gidan malam abdulwahab nuzhatun nabar sai ranar laraba kuma tafsir a masallacin beirut road ranar laraba tsakanin magriba da isha ne wannan ba sannan ranar alhamis a masallacin gadon kaya a kamun jana'iz Ah, sai kuma wannan ranar juma'a yanzu bayan sallar asar ya hmm. eto eh kwarai wannan wato matsala ce da take abar dubawa amma saboda kurewar lokaci bari zan ko kuma dai a gurguje wato shine kamar garin da ake sallar juma'a lokacin daban-daban garin da ake sallar juma'a lokacin daban-daban yaushe ne ake haramta ciniki tunda yanzu musamman a nan akwai wanda suke ake akwai inda ake fara sallar juma'a karfe 1 akwai wani wajen sallacin kuma sai karfe 2 ake fara saboda haka idan mutum shi sallar juma'a yake zuwa karfe biyu hmm, kenan bi ma'ana zai tsaya ya cinikinsa ko kuma kamar yadda wanda mai tambayar ya ce sai su raba kafa da shi da yaransa shi ya tafi dan sallar karfe daya yaransa tafi dan sallar karfe biyu in an yi karfe daya kantina ne yana kula da kanti tunda shi dan karfe biyu ne yaron ya tafi in ya dawo sai ya tare masa shi kuma ya tafi na yan karfe biyu Eh? wannan ya yi a zahiri a'a wato akwai wata hilar akwai wata dabara da shari'a ta yi ita ko da ba ta yi da ita dabara domin mutum ya wayo ya saba umarnin Allah shine ba a yarda da shi ba an haga wannan aya cikin dabararsa babu saba umarnin Allah tunda dai haƙƙin akan mutum yake cewa kai ne idan an kira sallah za ta fi sallar juma'a karka shagaltu da karka shagaltu da ka bar komai abinda ake nufi ka bar komai sai zuwa sai tafiya sallar juma'a da haka wanda ya bar wanda ya ci gaba da harkokinsa duk da waɗansu na tafiya sallar juma'a shi bai tafi saboda yana hararo ga lokacin da zai tafi kuma in lokacin da zai tafi din ya lokacin nan ya lokacin nan lokacin nan ne juma'a take wajaba a kansa na ganin babu abin kare a kansa saboda kai dai a zahiri a cikin wannan bana ganin wani abin hani amma kuma ilimi yana wajen Allah bari mu abin nan zan ƙara bincike na'am ko ya ji kiran sallar tunda in ya ji kiran sallar yana da niyyar cewa ba wannan masallacin zai je ba wani masallacin zai je babu hani a kansa inda ma kamar a ce an yi mana ka'ida ne irin dokar da ake yi a saudiya yayin da ake ana fara sallah a farkon muktari dukkan masallatai kaga wannan ma ya ma fi tsafta to kenan amma tunda haka abin nan abin nan mene ake cewa mu yan jamhuru ne kowa ya abin da ya ga dama ce addini ya zama to kowa na abin da ya ga dama zai yi babu wata ka'ida tsayayya to a nan wajen gaskiya a zahirin shari'a ba za ka yi masa inkari ba amma kamar yadda na ce wannan a bisa gwargwadon fahimta ta ce yanzu la'alla kuma wani abu kuma ya bayyana wanda abin din zai zai canza wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rayar da mu a cikin addinin musulunci ya amfane mu da wannan karatu da muke haskaka mu da hasken sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mana albarka a cikin wannan sa'a mai albarka Allah ka sanya albarka gare mu da mu da mu da mu da ƴan mu da kuma al'umma musulmi baki daya Allah tsananin da ake ciki a cikin wannan al'umma Allah ka yaye shi Allah wannan tsadar kaya da muke fama da ita Allah kawo mana sauki Allah kai ne mai ta arziki Allah ka ta arzikin mu a cikin wannan al'umma ka sanya mana albarka a cikin abin da ka bamu Allah ka bamu ingancin shugabanci a wannan al'umma ta mu Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan al'umma ta mu yan uwan mu wanda suke bukatu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu bashin su wanda suke cikin wahala Allah ka kawo musu sauki marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suka mutu kuma Allah gafarta musu da hasar kabarin su kuma Allah ka sa mu cika da imani subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين